babu wani musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ya karɓa masa wata gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai sai ce musu zan koya muku wata addu'a wadda babu wani musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ya karɓa masa kuma ya biya masa buƙatunsa Allahu akbar kafin ambata wannan addu'a akwai wani labari mai daɗi a tattare da ita amma kafin nan idan wannan shine zuwan ka channel mu na farko da Allah ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa wata rana sa'ad ibnu abi waqas radiyallahu anhu ya je masallaci sai ga usman radiyallahu anhu a masallaci sai ya ce assalamu alaika ya sai sayyidina usman bai amsa ba assalamu alaika ya usman sayyidina uthman bai amsa ba sai abin ya ba sa'ad mamaki sai tafi wajen sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce ya umar wani abu ya faru ne a musulunci sai umar radiyallahu anhu ya ce me ka gani babu wani abu da ya faru sai sa'ad ya ce na ga usman ne a masallaci na yi mai sallama fiye da sau ɗaya amma bai amsa min ba sai abin ya ba umar mamaki ya ce aje a kira mai usman Uthman radiyallahu anhu yana zuwa sai Umar ya ce ya Uthman sa'ad ya ce ya ma sallama fiye da sau ɗaya a masallaci amma ka ƙi ka amsa mai sai Usman ya ce yaushe aka yi haka shi bai san an yi haka ba sai sa'ad ya kalle shi ya ce ya Uthman kana zaune a masallaci na ma sallama har ma ka kalle ni amma baka amsa min ba sai Usman radiyallahu anhu ya ce Wayo Allah tabbas an yi haka ɗan uwana ka yafe mu a lokacin ina ina tunanin wani abu ne wanda shine ya hana na jin sallamar ka shi sa ta ce wani irin abu ne haka kake tunani sai Usman radiyallahu anhu ya ce ka tuna wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan koya muku wata addu'a wadda babu wani musulmi da zai roƙi Allah da wannan addu'a face Allah ya amsa masa ana cikin haka sai wani mutumin ƙauye ya zo yana ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta ya faɗa mana wannan addu'a sai sa'ad radiyallahu anhu ya ce oh tabbas na tuna lokacin to aini bayan kowa da kowa ya watse sai da na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gida na ce masa ya ma'aikin Allah mecece wannan addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawwa yawwa ita ce addu'ar ɗan uwana annabi yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin sirrin mallakar zuciya tv idan kana so ka samu matan aure cikin sauki ko kuma kina so ki samu mijin aure cikin sauki kalla wannan bidiyon idan kana so ka san waye masoyinka na haƙiƙa kalla wannan bidiyon mun gode